bayani akan muhimmanci za ta yi maka amfani ta kubutar da kai daga bala'in duniya da bala'in lahira hadisin satin da ita sami'tu ai ai zance ya ƙare daga kunnen da kunne na naji duk da su sahabbai ƙawa'id dokoki da ake shimfiɗawa formulas na riwaya baya hawa kansu don sahabai dukansu adilai ne amma na ƙasa da su tabi'ai tabi'ai tabi'ina tabola ba to su wannan ana iya ɗora musu ka'idodin karɓar riwaya amma sahabi in dai ya riga ya faɗi magana to garanti ne tabbas ne kawai sun da su ba sa ƙarya ba a su da karya. da aka yi ce na ji manzon Allah yana ba mu labari wata rana ya ce in talaka salasatu na farin nafarin mimman kana qablakum wasu mutane guda uku wato sun tashi sun yi tafiya a cikin mutanen da suka gabace ku kalmar nafar ismu jam ne yana iya wato ɗaukan mazaje masu yawa nafar yutlaqu ala ko yaqau ala iddati maksus min rijal idan an ce nafar a larabci ana nufin daga mutum uku zuwa goma da haka in tsalaka salasatu nafarin mutane uku za a ce arba nafar hamsa nafar tamaniya nafar amma in sun wuce goma ba a cewa nafar sai dai su zama jama'a kenan da haka da yashe mutane uku sun tafi cikin waɗanda suka gabace ku mana a zamanin da ya gabace ku ba a wannan zamanin wannan kisar ta faru ba hatta awa humul mabitu har sai da wato bacci kwanciya ya kama su sun je sun kwanta a wani wuri shine awa humul mabit kalmar awa din abinda cike nufi wato yanayi ya kai su hasa za su kwana a wani wuri suka kwanta kamar da ƙur'ani ya ce wa na kuma ila rabotin za ta ƙararin wa ma'in kalmar awa din akwai ta a cikin alƙur'ani abinda ake nufi suka tattaru suka je inda za su kwanta su yi bacci iz awal fitiyatu ilal kafi shi ma kalmar awaci almabitu daidai ke da albaituta kwanciya bacci ila garin zuwa wani kogo kalmar gar a larabci tana nufin kahaf da gar da kahaf duk abu guda ɗaya ne yawwa da haka wani kogo suka je suka shiga bacci ne ya kama su suka rasa ina za su kwanta sai suka je suka shiga wani kogo amma kogon dutse kan dutse ne sai suka shiga rami wanda kogo ne sai suka ɓuya don su yi bacci to bari ku ji abin da ya faru fadakhaluhu fanhadarat sakhratun min aljabal fasaddat alaihim alghara suka shiga wannan kogo sai sakhra in an ce sakhra ana nufin katon dutse kenan ya gangaro shine in hadara katon dutse sai kawai ya gangaro ya fado daga wani kan dutsen kenan fa saddat alaihimul ghar kawai sai ya zo ya rufe kofan wannan kogon dutse da suka shiga ya rufe kofar gaba daya subhanallahi a daji ba kowa sai Allah hanya ta kama su sun shiga kogon dutse sun kwanta yaya aka yi kawai suka ji wani dutse kato ya zo ya lullube kofar kogon da suka shiga ya rufe shi kirif sai wata 'yar kofa kaɗan da Allah ya bar musu wanda za su sha numfashi wanda kuma ɗan adam bai isa ya cusa kansa ya fita ta wannan kofa ba to kaji ibtila imanin kaji bala'i kaji jaraba kaji fitina irin wannan ya taɓa faruwa ga wani bawan Allah ana ba da labari ana cikin tafiya irin hanyar lagos ɗin ne barayi suka tsare irin manyan motar nan luxurious bus suka tsare su motar ta fashe aka buɗe ana ta gudu kowa ya shiga daji dazuzzukan nan na lagos hanyar lagos wani yana cikin gudu kawai shi gudun mutuwa yake yana cikin gudun nan kawai cikin daji bai san gabansa ba kawai sai ya ji ya tsunduma cikin wani rami wani kogo rami ne wani kwari ashe wata tsohon rijiya ce mai bala'in faɗi ga ciyawa ta tsiro a cikinta yana zuwa ya dirka sai ya faɗi akan wani dutse a ciki yana zuwa kuma ya tarar da wani ƙaton kumurcin maciji irin kasa ɗin nan ya naɗe yana kwance yana bacci irin macijin da yake sati yana baccin nan gashi gashi ya duba gefe sama da ƙasa shi ma tsundumo waye bai zai iya fita ba malam ka duba ibtila'in rayuwa Allah yakan iya jarar manka da wata masifar da kana ji kana gani za ka mutu shi ba abin ya buga waya ba shi ba abin ya yi ihu ba shi ba abin ya yi kaza ba ya fada ga maciji Allah ya rike wannan macijin ya hana macijin nan farkawa daga baccin nan sai ya tuno Allah sai addu'a to kaga amfanin bawa ya zama yana da wani abin aikin alheri da ya saba yana yi a rayuwa ya roƙi Allah da shi malamai suka ce wannan hadisin abin da yake nuna mana ko da wani abu zai kulle maka a rayuwa ka shiga wani matsi a rayuwa ka shiga wata damuwa a rayuwa to babban abin da za ka fara tunowa wani aiki da kake yi don Allah tsakaninka da Allah ka san kana yi ka tuno shi kawai ka gaya Allah ka ce don albarkacin wannan aiki da nake yin sa ya Allah na sani dan kai nake yi Allah ka yaye mun bala'in da nake ciki kuma wallahi Allah zai yaye ma kama ka aka yi kashe ka za a yi wani guri ka fada da baka san kowa ba yaya aka yi kawai ka cino wani aiki kake dan Allah kaga wannan yana nuna mana dole ne kowane bawa ya samu wani abin da yake saboda Allah yanzu wani sadaka yake yi akwai wanda yake taimaka musu a anguwa ko cikin dangi ko yan uwa ba wanda isa ne ko matarsa bata san cewa yana taimako ba yana taimaka mutanen nan ba kaga dan Allah yake yi akwai waɗanda wallahi sai bayan sun mutu ake gane cewa su suke ɗaukan nauyin marayu kaza suke musu kaza wataƙila akwai wani yaro miskini mai ƙoƙari kai taking responsibilities na rayuwarsa na jami'a da ɗaukan kuɗin makarantarsa ka biya masa ba wanda ya sani ma ta ba sani kuwa bai sani kaga dan Allah ka yi wannan abu wata rana in bala'i ya same ka za ka iya tunowa ka gaya wa Allah dan albarkacin abu kaza da nake yi dan kai Allah ka yaye mun bala'i na kaza da kaza Watakila wani ciyarwa yake yi Watakila wani taimakon baban shi yake da wani abu Watakila wani abokinsu yake taimakawa Watakila wani ƙanin mahaifinsu ya ɗauki nauyi yake tallafawa Watakila wani ne ya shiga wani yanayi na rayuwa ba kama san shi ba ka zo kai masa abun alheri to ana yin tawassuli wannan hadisu tawassul kenan mutum ya kafa tsani da wani aikin da ya taɓa yi na alheri ya miƙa shi ga Allah ya ce ya Allah dan wannan abu da na yi ka kubutar da ni daga wannan bala'i da nake ciki kuma kar ku manta cewa rayuwa a cike take da jarrabawa yau in ka kubuta gobe wataƙila akwai naka yana zuwa da haka waɗannan bayan Allah suka shiga wannan guri kogo ya zo ya rufe su kirib sai suka yi shawara to yanzu ya zamu ga mutuwa ta zo mana sai suka ce to innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tadu Allah bi salihi amalikum suka gaya junan suka ce jama'a yau ba wanda ya isa kubutar da mu daga wannan katon dutse da ya zo ilillibe mu irife mu ba wanda isan mun shiga ba wani mai tafiya a hanya da zai gane cewa akwai mutane a nan kawai yau kowane ɗaya a cikinmu ya tuno wani aikin alheri da ya taɓa yi tsakaninsa da Allah ya yi addu'a ya tawassuli da shi ya gaya wa Allah ya jira mai Allah zai kawai a lokacin kowa ya fara tunani mai na don Allah mai na taɓa yi to ne annabi zai ba mu labari yake gaya wa sahabbai malamai masu sharhi a cikin hadisin suka ce wannan hadisin da za a gaya mana yana nuna mana cewa yusahabu lil insani addu'a fi hali karbihi wa fi hali istisqa'i wa ghairihi Bisalihi, salihi amalihi lokacin da mutum ya shiga bakin ciki lokacin da mutum ya shiga damuwa lokacin da mutum ya shiga kunci lokacin da mutum ya shiga matsi lokacin da mutum ya shiga wayo Allah na shiga uku abinda ake so ka tuna wani aiki da ka taba yi wa Allah dan Allah na buga muku su, ka miƙa shi gaba ka ce Allah dan kai nake yi ka biya min bukatata kuma dole ne dan adam ya zama yana da wani abun da ya yi ƙoƙari bai bashe ɗan ya shiga ciki ba duk abin da kaga zai iya kawo ma ya lalata maka aikinka dan wani ya sani to karka bari wani ya sani na gaya mana anan lokacin da muke magana akan farkon babin ikhlasi wani daga cikin bayan Allah na kwarai karatun alkur'ani yake a turakarsa yana karanta qur'ani kurin sai wani dan uwansa ya shigo masa ya mai sallama assalamu alaikum yana shigowa sai irin ba aune ya shigo masa bai gama ba shi izini ko sai ɗauki barbar sai lullube ƙur'ani ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah ya rufe ƙur'ani ƙur'ani fa yake karantawa sai da ya gama mutumin ya tafi sai ake tambayar sa aka ce ya aka yi wannan ya shigo ko ka danne ƙur'anin da bargo ya ce wannan karatun ina yin sa ne saboda Allah ina jin tsoron in na bar ƙur'anin nan a hannuna ya zo ya gani ai zai ji cewa karatun ƙur'ani nake yi to kada ma zuciyata ta gaya mu ashe yanzu gashi nayi wani aikin alheri wani ma ya gani ma za a yaba mu a ce ina karatun Qur'ani yace ba na so kowa ya sani ni dan Allah nake kawai annabi ya koya mana wannan a cikin hadisi yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya bayar da sadaka saboda Allah saboda bala'in ikhlasi tsoron Allah da ya zo ɗaukan sadakan nan ya bayar ya zare ya bayar hannun daman ya bayar bai yadda hannun hagun ya san an bayar ba ka duba hannayensa guda biyu ne ya zura hannunsa ya zaro abin ya dunkule ya miƙa ya bayar bai bari hannun hagun ɗinsa ya san dama ta ba da wani sadaka ba muna buƙatar bayan Allah masu aiki irin wannan masu tsoron Allah da ikhlasi a cikin ayyukansu kuma zai maka amfani wata rana shi kuma Allah aikin da yake bada lada aikin da aka yi don Allah amma mu yanzu mutum zai zo ya maka aikin alheri sai ya tona maka asiri in ya taimake ka sai ya faɗa ba gari garwa da ba aini na ba shi ta yi ai wulaƙanci kenan wannan dan ka bani riga sai ka je ka gaya wani hular da ka ganta akan wani aini na ba shi a cikin huluna na ba ka taɓa ganin ta kai na ba aini na ba shi ba ka da lada ka zubar da ladan ka gaba ɗaya wannan abin da ka faɗa ne ya ɓarar da ladan ai wani wani kake ganin sa ai shekara kaza din ni nake ci da shi ka faɗa ne dan a sani ya ladan ka kenan ya zo a hadisi sahihi cewa duk mutumin da yayi wani aikin da ake yin sa dan Allah sai ya zo yayi shi dan mutane su sani a kiyama zai zo gaban Allah zai ga ga tarin aikin nan yayi aiki yana gadara ai nayi kaza ai nayi kaza sai Allah wannan aiki da wancan da wancan da wancan da kai aiki na ne amma ka yi shi ne dan wane ya san kayi dan su wane su san kayi to ni in ji Allah ba na ba da lada akan aikin da aka yi tarayya da ni a cikinsa ka je wajen wane da wane da wane su biya ka ni yau ba na biyan lada akan aikin da aka yi dariya Allah ci waka da masan sun yi za su zo su faɗa ma ko su turo wani ma ya ta faɗa saboda su san cewa an yi saboda za su girba nan gaba to sai suka gaya wa kansu to shikenan qala rajulun minhum sai to mutum ɗaya na ɗaya na ukun daga cikin ukun ɗaya ya tashi ya miƙe zai addu'a Allahumma in kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la akhbiqu qablahuma ahlan wala malan ya tashi ya miƙe a cikin wannan kogo malam ya ce ya ubangiji ya Allah shine Allahumma Allahumma a larabci daidai yake da ya Allah duk wanda ya ce Allahumma to kamar ya ce ya Allah maimakon ka ce ya Allah sai ka ce Allahumma duk ma'ana ɗaya ne da haka ce ya ce Allahumma ya Allah ina da iyaye guda biyu abawa ne kabira ne amma ku lura da ya zo kambacin iyayen sai ce abawa ne amfani da kalmar abu in an zo ambatan iyaye baba da mama sai a kawo janibin mai uba abawani ne?' a nan an kawo wannan lafazin ne don a nuna cewa an rinjayar da ɓangaren uba kan uwa tasiri ƙarfin uba a gida ya kuna uwa ce sa aka ce abawani ina fatan kuna fahimta abawani ne.' uwa tana da daraja tana da matsayinta a wani ɓangare daban amma fawa ƙarfi ba da doka ciyarwa ɗaukan nauyin gida jeka ka dawo biyan kuɗin makarantar yaro wahalhalu uba yake yi ita ma uwar ciyar da ita ake kamar yadda ake ciyar da yaro ita ma biya mata kuɗin kitso ake yi kuɗin lalle sai an biya mata mace kenan don haka dole ne a gida mai gida shi ke da full power sai dai ya ba da shawara ko ya nemi shawara wajen mata duk lokacin da mutane suka canja wannan tsarin na Allah suka mayar da mace ita ce mai juya gida to za su ga bakin ciki da bacin rai a rayuwarsu kuma wannan yana affecting hafta 'ya'ya matan da za ku haifa ku auren sai a ce ai a gidan uwacce take juya gidan uban baya iya magana wannan aibu ne illa ne da haka ana so namiji ya zama yana da power a gida a rijalu arrijalu na alal nisa'i maza suke da fawa suke da karfi akan mata a girmama mace a mutunta mace a kimanta ta amma akwai abin da ba ita take magana ba da aka shi sa aka ce abawani ne? ina da iyaye guda biyu ai akwai mace amma sai aka amfani da kalmar al'abu ina fata ana fahimta kamar can inda Allah ya zo ba da labari akan na Maryam a cikin suratul tarim yace wa kanat min alqanitina kaga kalmar qanitina kalmar maza ne masu yi wa Allah ɗa'a maza duk da cewa ba lalle a ce ita ta kai namijin ba to amma sai aka jefa ta a cikin maza don ta shiga cikin maza wa kanat min alqanitina ba a ce wa kanat min alqanitati ba Allah sa kuna ganewa ina da iyaye guda biyu da babana da mamana sun girma shaikhani kalmar shaikhani kabirani ana nufin kabirani fi sinni suna da shekaru da yawa wannan yana nuna duk wanda Allah ya jarrabe shi da uba da uwa wanda sun tsufa to akwai wasu wato responsibilities na daban zama da iyaye masu shekaru wato yana da yana da nauyi da haka sai an kula da su sosai yace suna da shekaru masu yawa yace ɗabi'a ta ya ubangiji wa kuntu la akhbiqu qablahuma ahlan wala malan idan nazo bana ciyarwa ko shayarwa kalmar alghabuk shan ruwa ko shan nono da yamma shine aghbiqu daga ghabuk ne akwai kuma sabuha shi kuma shan nono da ake yi na safi ghabuk nonon da ake sha da yamma sabuha nonon da ake sha da ainihin safe akwai alhasu alhasu shi kuma shine bayan alfijir ya fito abinda ake dan jefawa a bakin alfijir ya fito shine alhas hasa hasawatin mimma wannan duk abin sha ne amma suna da different woods a larabci wancan gabo, wannan sabo, wannan alhasu to abinda malamin wannan eh, bawan Allah yake nufi idan na zo zan shayar da iyali na nono su su a lokacin suna shan nono da daddare su kwanta to ba na gabatar da wata dukiyata ko iyali na sai na fara ba wa iyayena sun sha sun ƙoshi nono ne yake zuwa je tatso shi a daji a cikin dabbobinsa idan ya zo ba zai fara kai wa 'ya'yansa ƙanana ba ba zai fara kai wa matarsa ba ba zai fara kai wa kowa ba sai ya kai wa uwarsa da ubansa wannan shi yake nuna mana muhimmancin duk wanda iyayensa suke raye yake birni yana cikin ni'ima da yalwa to tuna da iyayensa suna ƙauye wani bawan Allah ya ce wallahi malam abin da yake damuna in gani yanzu gani a birni ina hawa mota mai tsada ina zama cikin haske da wuta ina cin abinci mai kyau ina shan abin da na sha in na ji ciwo ne zan samu magani Ya ce, wallahi idan na tuno iyayena suna ƙauye wanda a can na tashi na shiga daji na yi kiwon shanu na yi kiwon awaki mun yi wasan yara mun yi guje-guje yanzu uwata inda take ba wuta Ya yace mala wallahi uwata sai ta sunkuya ta jawo ruwa a rijiya ya ce mahaifiyata sai ta je bayan gida ta ciro lalo ta ciro yakuwa sai su sati nawa ba su ci nama ba ba san fanka ba san kaza ba ni kuma yau gashi Allah mu ce idan na ga yadda ake almubazzarancin abinci a gidana wannan bakin cikin yana damuna fiye da yadda kake tsammani Ya mata na suna saka atamfar da uwata ba ta sawa haka ne malam haka abin yake ina kwana a inda ubana bai isa kwana ba ina saka riga mai tsadar da babana baya sawa ‘ya'yana suna cikin jin daɗi da yalwar da ‘yan uwana da dangina ba sa ji wannan fa ne sakamakon da muke wa iyaye yau mutum Allah ya rufa mai asiri ya fito da shi daga wani wuri na matsi ya bar iyayensa a rana shi ya shigo inuwa daidai da ziyara mutum ya ɗauki 'ya'yansa ya kai su wajen iyayensa baya iya yi ya tura musu taimako da tallafi baya iya yi wata tsohuwa ta zo ta ce malam a taimaka min da addu'a wallahi dana malam baya bani baya bani ta ce kuma babban mai hali ne da ta gaya mun wallahi malam yana cikin manya a ƙasar nan ta ce wallahi malam in na tashi bukata sai ya mun fada yake turo mu abin da zai turo ya ce ta ce kuma ga gidana a cike mabukata sun san ni uwar wane ne yace wallahi ce malam ina so in takeice maka sai na kama kafa da matarsa sai na yi wa matarsa ki ki gaya wa baba ya taimaka mana da abu kaza kudin mu ya kare wannan shine abin da yake faruwa wai yau sai matarka ta zo ta ce ma ka taimaki uwarka wai yau sai matarka ta ce ya kamata ka taimaki babanka ka zama banza dattawan nan ba su san halin da ake ciki ba suna da barna ba su waye ba suna cikin ƙauye sun ci abin nan sun san ma yadda rayuwa cike, su ita hajiya kullum sai dai cewa kaza kaza ni na gaji al'amarin su ha ita ce sababin zuwanka wallahi wannan hajiyar da kare na ta yau ita ta share maka kashinka da ka ita wannan hajiyar da taimakon Allah ita ta mai da kai mutum ita ta maka wahala ta maka yanzu ka samu rufin asiri da taimako ka manta da iyayenka rigar da ubanka zai je sallar juma'a ba za ka iya dinka masa ba me amfanin wadatarka inuwar giginya na nesa ka shaki na gindinka ba za su amfana da kai ba sai na nesa yaranka a kasuwa ya fi iyayenka amfanuwa da dukiyarka abokananka sun fi moriya cin moriyarka yanzu za ka iya sakin miliyan kaza ka ba wani abokinka saboda neman suna amma ubanka ba za ka iya sake masa dubu ɗari biyar ba kana raba zakka ubanka bai sani ba ba za ka iya ba shi miliyan kaza ka ce ba bara ba abokananka ba ka nuna musu kai ma kana cikin ni'ima ba malam muna da gyara shi yasa muke cikin wahala kuma ka san matsalar malam sai mun gama wahala mun tara mun tara mun yi ilimin mun samu matsayi sai kuma mu tara 'ya'ya kana zuwa da kayar taya a wajen aiki sai ga 'ya'yanka ba sa tausayin ka kai ma baka duk tausayin ubanka ba yi da ka samu karya ciwo ya zaunar da kai ba ka iya fita ciwon kafa ciwon eh, gadon baya ciwon kaza sai ga yaranka suna fantamawa suna shakatawa na sha fada ina maimaita a karatu akwai yaron da wallahi uban shi ya mutu ya bar masu sama da naira miliyan ɗari biyu a cikin yara masu yawa shi kadai abin da ya gada a cikin abin da uban ya sai bar masa ya fi miliyan 200 ya gada malam uban nan nawa ya bari amma wallahi malam yaro nan aka zo ana magana ya za a ce maka ubansa ai mai masallaci ce ka malam ai masallaci zai ci kuɗi da yawa kun masa rijiya ko rijiya ba su masa ba wannan su ne 'ya'yan wannan zamani da za ka karar da rayuwarka ka tara musu ka tara musu ka tara musu idan ka mutu na rantse maka da Allah aji daya da zai je ya maka ba a wani ƙauye na maguzawa ya ce Allah kai wa baba na ladan kana kwance a cikin kabari watakila ana dukanka watakila kuma kana cikin ni'ima Allahu a'lam shi yasa ka yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya baka ka yi wo, ka gina wa kanka lahirarka kafin ka mutu dan ba lallai 'ya'yan da ka mutu ka bari su gina maka ba kana mutuwa harka ce ta rabon gado kawai wani bawan Allah ya mutu tun da ya mutu kafin a kai shi ayan suka fara doke doke wallahi ni zan ɗauki jib wani ce wallahi farado ta wuce wallahi kaza kaza wallahi gidan kaza ni ne kaza saboda jahilai ne ai bai koya musu addini ba har kawai sun ɗauka raba gadon warwaso ne ni faradon baba ni zan ɗauke ta kai wallahi na riga ka ni zan ɗauki kaza wannan kafin a je abun ne shi a je abun ne kasa su zo su kassame kowa ya watsa ya tafi kana can kwanci a kabari la dara lil mar'i qabla al maut yaskunuha illa allati bana qabla al maut baniha ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha daka kai ina gaya maka alhaji ka yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya hore maka wabtaghi fi ma ataka Allahu akhirata Allah cewa cikin abin da Allah ya baka yi maza maza ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka mulki ne dukiya ne gonaki ne kuɗi ne kadara ne nemi gidan lahira ka ba tare da kayi shawara da wani ba wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da ka na duniya ka ci mai kyau ka karya kashi ba bal bal bal ka saka rigar da ka dama ka hau motar da ka ga dama ka gina gida mai kyau ka more kudinka ne a nan duniya ne kadai in ka ta tarawa baka yi ba kai baka gina gida mai kyau ka more ba ga kudi a banki a ajiye kai baka ci mai kyau ba kana cikin wani yanayi kana kwakwal masa baki kai baka yi kaza ba haka za ka zo ka faɗi ka mutu ka bar musu kudin su raba a auro wata yarinya budurwa ɗanka ya aure ta tafi ka cin more kudin da ka mutu ka bari na san ba kwa son wannan karatun ku matasa ya eh, saboda ai ana zuga iyayenku su kace kudinsu kar su bar muku Allah ya mana afuwa to shi kan wannan bawan Allah ya fifita ya fifita wato hadisi yana nuna mana ya fifita iyayensa akan me akan da abin nan yace subhanallah yace fana abi talabu shajari wata rana na yi nisa shine na'a kalmar na'a tana nufin ba'uda na nisa ina neman itace da zan ciro wa dabbobi na su yi kiwo ya je yin harawa ya je ainihin wato saro abincin dabbobi yauman wata rana falam aruh alaihima ban je da yamma na kai wa iyayena nonon da za su sha na dare ba kaga dan arziki malam da uwar tasa da uban shi yake ciyar da su kaga yanzu is ifliju kai kam Allah ya taimake ka iyayenka a ce kai kake ciyar da su a ce duk wata albashinka akwai abin da kake tura wa iyayenka wallahi ina gaya maka wallahi wannan din sai zama sababin shiganka aljanna wannan abin da ka ware kake ba babanka da mamanka yace ban je na kai musu abin shan su na dare ba hatta nama har sai da suka yi bacci Ya ce fa halabtu lahuma ga buka huma, na je na tatso musu nonansu da suke sha da yamma halabtu daga halaba ne fa na imaini na dawo na tara har sun yi bacci saboda ya tafi neman harawa wa dabbobinsa ya shiga daji kafin ya dawo ya tatsi nono ya kawo musu su sha sun yi bacci wannan yake nuna mana rayuwa suke ta haƙuri malam ka duba malam wata irin rayuwa abincin fa ne. ba naman kaza ba kaza ba kaza ba ba abinci ba kaza ba a nono ake zuwa a daji a tatso musu shine za su dan sha su hada su kwanta kuma nono malam abinci ne mai kyau daga nan malamai suke cewa wannan yana nuna muhimmancin shan nono musamman da yamma mutum ya sha yana da wani tasiri na musamman a tattare da shi da shi suke rayuwa malam saboda babu wadata yace na dawo na tarar sun yi bacci fa karihtu an uqizahuma sai na kyamaci in tashe su duba tarbiya malam tarbiyar ta kai ga baya iya tayar da babansa da mamansa suna bacci baya iya yi ka san me ta da su sun rufe kofa ya je ya kwankwasa da zai iya ba saboda kare yanke musu kai fa yanzu an koya wa yaron ka. kana baccinka kana huta yaro zai zo ce baba kudin tara baba bread baba ina kaza saboda uwar ba tarbiya ai shi baccin mai gida mai gida in yana kwance ki ji hajiya da ke nake ai wannan gurin no going area ne ai ba a barin yaro yana kwale-kwale ba a barin wani disturbances duk abin da zai taba baccin mai gidanki ba a bari wata baiwar Allah sahabiya ce za ta aurar da yatta take gaya mata cewa cikin tarbiyya karki kuskure mijinki yana son bacci ki hana shi bacci amma yau mu matan mu Hausa Fulani kana kwance kana bacci da an yi sallama alhaji tashi tashi ana sallama ha ba haji an daina wannan sai a aika wa masu sallama a ce bacci yake yaushe za mu dawo sai ya tashi wannan shine daidai akwai mutumin da in yana bacci ana tashinsa yana cikin bacci to an sa mai ciwon kai bacci lokacin hutunsa ne ya je makaranta ya gaji ya je ofis ya gaji ya je kasuwa ya gaji ya zo lokacin da zai huta ya kwanta yana dan shakatawa kun zo kun tashe shi kun sabbaba masa ciwon kai hawan jini kai kuma kai ma ka yadda cewa duk lokacin da babanka yana cin hutu kar ka je ka tashe shi ya ce ba zan iya tashin su ba wan aghbika qablahuma ahlan wala malan yace fa an uqidahuma na kin tashe su hatta barak alfajir malam ya tsaya da ƙwaryar nonon a ƙofar gida a haka shi bai je ya ba wa matarsa da 'ya'yansa suka sha ba kuma shi bai ƙwanƙwasa ƙofa ba ya riƙe wannan ƙwaryar nonon hatta barak alfajir har sai da alfijir ya keto shine baraka bi fatin rayi ana cewa barika bi wa kasriha inna lillahi wa inna ilaihi ana nufin tala'la'a alfijir ya kyalli wa zahara daw'uhu hasken sa ya bayyana wasibiyatu yatadhaghawna inda kadami ce ga yara na kanana sune asibiya jam'i ne na sabi suna ta kukan yunwa shine yatadhaghawna malan ga ƴaƴansu suna wayo suna kuka suna kuka saboda sun kwana da yunwa ya ce wallahi ba zan ba ku nonon nan ku sha in fara gabatar da ku ‘ya'yana akan ubana da uwata ba sai dai ku gama kukanku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce a ƙarƙashin digadigai na sun zo suna ta kuka za su sha za su sha ya ce ba zan iya ba malam yanzu ka kwatanta wannan bawan allah da wancan ɗan uwanka da idan ya je kasuwa zai saiwa matansa a tamfa da uwarsa in ya je sai ya saiwa matansa a tamfa holland holland super super ta dubu ɗari kaza ta dubu hamsin da kaza ta dubu kaza sai ya ce wa mai shago ina mai ɗan saukin farashi zan sai wa uwata ina nicin wax ina wax ɗaya dubu hudu ina wax ɗaya dubu uku ina yar wax ɗaya dubu kaza wallahi abin da ake kenan ita tsohuwa ce tunda ta gama ta yi expire ita ba yar birni ba ne ita ba ta ta sa holan ba ai uwarka ba za ta sa holan ba sai dai matarka ta sa holan ai tsohuwarka ba za ta sufa ba ai sai dai ta sa nicin wax haka ake zuwa ake yi mana ka sayo matanka mai tsada ka darje su saka su kwalliya tsohuwarka kuma ka sai mata wax kuma ta zo ta ce a ah, baba Allah ya maka albarka baba na gode ko tunanin ma wani iri ka sayo matanka na yadda matsayin mata daban matsayin uwa daban amma babin karama babin mutunci matukar uwarka tana so ita ma ta yi kwalliya ta yi ado ina ga ba daidai ka zo ka sai mata abin da yake wulakantacce alhali kana da rufin asiri kana da dama wani ya sayo atamfofi iri ɗaya da matarsa guda uku akwai uwarsa guda ya sayo guda hudu da kanwa uwarsa ita ma ya sayo mata sai ya zo ka duba shi abin da sai ya zube mata ya ce kowa ta zaɓi kalar da take so wai irin ya yi karamci uwar gida ta zaɓa turaki ita ma ta zaɓa mabiyarta ita ma ta zaɓa ba sauran ƙwaya biyu ba sai wata a cikin matan ta ce to wannan kuma na waye ka san mata za ido mata ana wani ga na waye na wannan kuma na su waye ha ai ku ku ba mata bane da ku shi kuke dariya yanzu ka kalli gefe na nan duk masu mata ne ko dariya ba wanda yi ai saboda sun san halin su ai duk abin da ka kawo gidanka in dai ka raba ka raba ka ajiye wani abu to matar ka fa ba natan take kallo ba wannan din take dubawa tana duba shaka kaga ina za ka kai but mota za ka kai ina za ka kai sai bawan Allah nan sai ya ce na mahaifiyata ce ta ce eh ta ce yanzu hatta kai a rinka mana kaso iri ɗaya da ita kaji ko ai malam duk wanda ya buɗe kofa a gidansa wallahi in ka kuskura ka bari mata ka sai ta ja uwarka a kasa a gabanka ba su da kirki matan wannan zamanin sai wanda Allah ya kubutar in kin ji haushi da ke nake wallahi ba haka bane ta ce ah, a sai a je a mata rabon kwana kenan ita ma kai baka gane ba tun da ita ma za a raba mana a tamfa da mu da ita to sai a je ita ma a raba mata kwana kenan in ko bata kai a raba mata kwana ba to bai kamata a bata a tamfa irin tawa ba ce uwar tawa ce na sake ki <laughs> na sake ki wayo Allah kukan banza kukan wofi makaryaciya eh ko kuma ba kwa fabbara 'yan saman nan sun yi shiru da rashin tarbiyya yanzu wani mutum ya laifi ai wani cewa ya da akwai tsumagiya ma a gefensa ya kamata ya dan ƙara gyara mata zama da kunna amma ni ban goyi bayan wannan fatawar ba ba da ni ba abin da nake so na ce na kai ku gare shi don Allah mu mutunta iyayenmu mu kimanta iyayenmu malam duk mutumin da ya tsare darajar iyayensa malam baya mutuwa wulakanci ku je ku faɗa a ko'ina kuma duk mutumin da kuma ya ajiye iyayensa a ƙasa ba da ba su da kima da daraja a irinsa to ka jira me zai same shi a rayuwarsa za ka yi ta neman abin alheri ka ga yana samun matsala kuma ko ya samu sai ka samu sai ka samu matsala a cikin shi malam ya ce ya zauna ya kiya ba wa yaran nan nono su sha da matansa fastai kaza sai suka farka suna farka a subahi sai ya shiga gida da ya ji motsinsu sai ya shiga gida fa shariba ga kuma Allah sarki ashe sun kwana da yunwa suna farkawa a lokacin suka karɓi wannan nonon na daren da asubahin suka shanye shi abinda suka rage ne malam kasi me yake yi sai ya kai sai ya tsuguna ya koma gefe abinda suka sha suka ƙoshi suka rage sai ya ɗauka ya kai wa matarsa da 'ya'yan shi ina so ku gane cewa wani kare fahimci wani abu matarka tana da haƙƙi ƴaƴanka ma suna da haƙƙi iyayenka ma suna da haƙƙi amma shi wannan yana so ya nuna wa Allah ya yadda da ni'imar da Allah ya masa na iyaye lalle ba da wani abu sama da iyayen shi suka sha nonan su suka gama fashari ba ga buka huma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika ya ubangiji idan nayi wannan aikin da nayi dan kai nayi shi dan Allah nayi ka sani a ranka indan kai ne, indan kai na yi fa farrij anna ma nahnu fihi Allah ubangiji ka yaye mana abin da muke ciki wannan dutse da ya zo ya lullube mu dan Allah ubangiji bude mana shi yana gama wannan addu'a fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu kawai sai aka ga dutsen nan yayi girr ya ɗan ragu amma fa ba za su iya fita gaba ɗaya a ciki ba ma'ana kuma sauran biyun sai kowa ya kawo nasa kenan Allah ya karɓi aikinsa kenan dan Allah ya yi to ka gwada kai ma ka yi wa iyayenka hidima kuma iyaye jama'a galiban su suke mutuwa su tafi su bar mu majoricin iyayen mu tafiya suke su bar mu galiban ina babanka ya mutu ina mamanka ta mutu wani lokacin sai Allah ya maka yalwa ka zama wani ma ka gama iyayen da baban duk suna kwance a kabari amma abin mamaki mutum ya kasa gina wa ubansa masallaci daya a ƙauye rijiya daya da sunan mahaifinsa ba zai iya yi ba ga wadata ga rufin asiri Allah ya baka ai sai ka musu islamic center ma ka ce wannan na babana ne wannan na mamana ne wani bawan Allah malam Allah ya jarabe shi da wata uwa shekarunta ya kai ta ki mutuwa kuma tana da matsaloli irin nata Allah ya mata albarka kullum idan ya zo Allah ya zarabe ta mace mai son tsire ita kuma tsire ke baba tsire ya ce duk da ya je kasuwa zai dawo sai ya tsaya wajen wani mai tsire ya siyo Kasan mata suka ce ta me ya na cin tseren mata ma'ana ita mace abin da zaka birge ta da shi na nama kawo mata tsire yana dumin nan takardar tana tana mai wannan a leda ka ga gaisuwa a ranar kullum ya je kasuwa ya dawo sai ya zo ya kawo mata in ya kawo mata tsiran sai ta ce zauna sai zauna ta ce buɗe buɗe sai ta ce ɗauko kwanan sha ɗauko ruwa saboda haƙorin babu ga kwaɗayin tsire ba haƙorin da za a tauna tsiran sai ta ce ya zuba mata tsiran nan a cikin ruwa ya murza shi ya murza ya sa naman ya faffasa ya faffasa ya faffasa ka san karago in ya sha ruwa fari yake yi sai ya zama kamar koko sai ya kauri da karago karagon da ɗan nama naman in ta ya faffasa ya faffasa sai ta sai ya ce to ta bashi ya sha sai ta ce ya bata ta sha sai ya dauka sai ya bata ta sha haka za ta sha ruwan gishir gishirin ragon da kuma dan furkaki furkakin naman ta dan sashi da harshe ta dan tura hakwaran duk sun zube sai ta ce Allah maka albarka Allah maka albarka na gode dukka duka yace tseren baya wuce na 200 ko na 100 ma yace amma fa kullun ne duk da ban kawo ba gobe in na mata gaisuwa ba ta amsawa <laughs> ibtila'i to wannan malam ba shi bane dan uwan yake ba da labari yake cewa wallahi malam idan na gama kuma zan tafi sai ta ce zo ce sun kuya sai sun kuya sai ta ɗaga hannu ta dankara masa dundu guda daya ta ce tashi ka tafi Allah maka albarka ce duka fab ta bige masa a gaban Kullum ne sai ta mai wannan duka guda daya aka kasa gane me hikimar dukan nan ranar da ta mutu ya yi kuka ya kuka ya ce gadon na ya huta ba wanda zai dake shi tana ina yanzu tana gabari rikici ne na tsufa malam ba wai mugunta ba ne rikici ne na tsufa yanzu za ga akwai uban da shi kullum nono yake so a kamai da daddare to me a kaje ka siyo ka kamai wani baya cin cin wani abinci mai nauyi dan abu kaɗan yake so akwai tsohon da ya zo karshen sa kawai shi taliya kawai yake ci bai iya cin tuwo ya masa nauyi bai iya kaza sai dai koko taliya koko ka siyo mai madara a rinka masa koko da madara yana sha me laifi a ciki siyo masa alkama ana masa kunun alkama mai kyau yana sha me laifi a ciki me kara gudu shi to kun ji mutum da ɗaya ya ce kawai sai ta buɗe amma fa ba za su iya tafiya ba ghaira annahum la yastati'una al-khuruj yace sai na biyu sai na biyun fa qala al-akharu allahumma innahu kana kana wato ibnatu ammin kanat ahabbun nasi ilayya ya ubangiji ina da wata yar gidan baffana. samari ku ji wannan karatun don naku ne directly ya ce ya Allah ina da wata yar gidan baffana. ka san yawanci ana samun dan soyayya daga yar gidan baffanka ɗarin babanka ko yan babanka ina da wata yar gidan baffana. na min ahabbin nasu ilayya a duniya ba wanda nake so irinta wa fi riwaya kuntu uhibbu haka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisaa ina son ta kamar sama da yanda namiji yake son mace na'am ɗabi'a ce ɗan adam namiji mai lafiya ya so mace ɗabi'a ce mace ta so namiji wannan ba ba aibu bane soyayyan nan da kake ji ana yi duk wani wanda zai auri mace zai so ta kuma Allah zai iya jarabar ka da son wata ɗabi'a ne so wannan ba aibu bane Ya ce ina son ta iya so sama da yadda ɗa namiji yake son mace ya ubangiji fa aradtuha fi nafsi ala nafsi ce wata rana kawai sai na neme ta na izina da ita wal ratu billah ai ay ha na buƙace ta dan in sadu da ita saduwa wato na jima'i famtana'at minni to mai addini ce mai tsoron Allah ce sai ta ita bani dama ma'ana famtana admin muwafaqati ala ma talabtuhu minha ta kici yadda da ni akan abin da na nema daga gare ta hatta alammat biha sanatun min sinina har sai da wata rana wani yanayi wato fari ya sauka kalmar alammat daga alamma ne na nazara Allah ya jarabe su da fari talauci ba abinci ruwa bai sauka ba abinci ya yi tsada aka shiga bukata faja'atni kawai sai gashi ta zo mun ta shiga cikin tsanani tana buƙatar abinci tana buƙatar kuɗi ga wacce nake bala'in so kuma na neme ta ta ƙi yadda amma yau gashi ta kawo kanta fa ataituha 20 wa 100 dinaran take na zare dinari ɗari da ashirin na bata ya Allah ya faɗi kuɗin da ya bata duk da cewa a wata riwayar kamar yadda ya zo a cikin muslim an ce ci dinar dinari ɗari nan kuma dinari ɗari da ashirin wannan bambanci masu riwaya ne babu matsala don an samu wannan bambanci ala an halli min baini wa baina nafsiha fa fa'alat amma da sharaɗin zan baki ni dinari dubu ɗari da ashirin ko dinari ɗari da ashirin ko dinari ɗari a riwayar muslim amma da sharaɗin za zaki bani kanki subhanallah bukata ta kai yunwa ya kawo ta ta zo wajen ɗan uwanta neman taimako ya kafa mata sharaɗi wannan yake nuna cewa kula ku riƙe nan gudu? duk mutumin da yake da ya mace budurwa to ya yi ƙoƙari ya sauƙaƙa mata rayuwa duk abin da take buƙata na larura ya biya mata in ba ka yi mata ba za ta zuwa ta neme shi a wajen wani dan ta fita kunyar kawaye abinda yawanci iyaye ba sa gane ko ka bawa yarinya kuɗi ka lalata ta kuka mata eh kar ka bata kuɗi amma ka bata abin da za ta shafa hoda ka bata abin da za ta gyara jikinta za ta shiga cikin kawayenta ba ta da hijabi ba ta da takalmi na zamani da ake ba ta da kaza yarinya ce budurwa rayuwarta tana da hadari sama da saurayi matashi yanzu shi saurayi zai iya ya buge bugen sai nemo kuɗi ya samu kai baka ma sani ba ya ɗinka rigar da wata watakila kai baka ɗinka ba ya samu kuɗin da kai baka samu ba amma yarinya budurwa da ka ajiye ta a gida ba tana cikin ƙawaye wacce ta sa gele na kaza wacce ta sa takalmi na kaza wacce ta yi kaza wacce ta yi kaza ta yi kunshi mai kyau ta yi kaza a cikin ƙawayenta wallahi idan baka kyautata mata ba za ta je wajen saurayinta ya bata kuma ya biya mata bukatar ta kana kwance a gida baka sani ba da ka muna faɗa ba wai nuna bambanci ba ne da wanda yake da yaro matashi ɗan shekara ashirin da biyar da kuma yarinya budurwa ya shekara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara yar kaza to kulawar da za a yi musu larurar mace tana buƙatar koda tana buƙatar kaza tana buƙatar kaza suna da kunji kunji da yawa yaro saurayi da yayi wanka ya gyara gashin sai ya fita kawai kenan. amma ita dole sai da koda sai da jambaki sai da gazal sai da man wankin gashi yaya za a yi ka kwatanta expenses din yarinya budurwa da ɗanka namiji ke kullum sai an kashe mai kuɗi ni ba zan yi rashin adalci ba in ba da dubu biyu wallahi ke ma dubu biyu zan baki a'a alaji ka tuna fa ita akwai ɗan kwali akwai gyale akwai riga akwai zani akwai takalmi akwai zobe akwai sarka akwai dan kunne shi fa riga da wando kawai zai fita ko hula baya tsawa. ya za ka kace kudin da za su kashe iri ɗaya abin da nake nufi in ba ku yalwata 'yan matan ku 'ya'yanku a gida kuka musu abin da suke bukata ba za ta iya zuwa ta je ta nema a wajen wani ya biya mata bukatar ta ta sha'awa kakka batta da yunwa musamman yara ƴaƴan da suke jami'a suke karatu ka wadatar da ita da abin da take bukata na larura tunda ka yadda za ta yi karatu in ka batta da yunwa za ta iya zuwa ta je ta nema a wajen wasu wani zai iya zuwa ya ce zan miki kaza amma da sharaɗi akwai mazan da ba sa ba da taimako sai sun amfana yau ga wannan bawan Allah annabi yake ba da labari ta zo tana bukata ya ce zai ba ta amma da sharaɗin sai ta ba da mutuncinta abun mamaki malam sai ta yadda don ta karɓi kuɗin ba wai dan a zuciyarta ta aminta ba fa fa'alat ta yadda da haka ai khallat hatta idza qadartu alaiha a wata riwaya yace falamma qa'attu baina rijlaiha falamma wa ka'atu baina rijlaiha yace sai da ta karɓi kuɗin ta riƙe har sai da aka kai ga na yi irin abin da namiji yake yi wa mace in zai sadu da ita ya shirya ya kimtsa zai lalata da ita ya zauna tsakanin kafafuwanta guda biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai hawaye a idanta ka san me ta tuno talauci ya kawo ta yau ta nuna buƙatar ta ga wani yau gashi za a lalata mata budurcinta saboda talauci ashe zai iya yi wa yarinya budurwa a lalata mata budurcinta saboda abin duniya kawai sai ta ce ittaqillah wala tafudda al-khatama illa bi haqqi yace bawan Allah tace da shi bawan Allah ka ji tsoron Allah kakka yadda ka buɗe zobe in ba da hakkinsa ba kakka yadda sabon zobe da wani bai taɓasa sa shi ba ka balle shi ka faɗaɗa shi ka zira ɗan yatsan ka ba naka ba kar ka yi kinaya ne na cewa kakka lalata min budurci na ka ji tsoron Allah akan abin da ka bani ba sadaki ba ba aure ba bukata talauci yasa ni zo ce kai wannan abin ka ji tsoron Allah kakka lalata ni fan saraftu anha ijlal lillah bawan Allah sai ce ina jin wannan kawai sai jiki na ya sanyi kawai sai ni juya na rabu da ita shine fan saraftu anha wa hiya a habbun nasu ilayya a lokacin fa a duk duniya ba wanda nake so irin ta malam kaji imani wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha na bar mata zinarin da na bata 100 ko 120 Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika in nayi wannan dan neman yardarka ne ya Allah fafruj okay eh, fafruj anna ma nahnu fihi ya Allah ka yaye mana abin da muke ciki ya Allah manzo Allah ya ce famfarjatis sakhra sai katon dutsen nan da ya rufe sai kawai aka gaya jawo ya daɗa ɗan matsawa kaɗan kinaya ne na cewa Allah ya yarda da wannan aiki na imani da ya yi malam ka duba imani ba wanda ya hana shi bai tsoro kowa ba ba wanda ya zo ya gan shi kawai da aka ce da shi ittaqillah ka ji tsoron Allah kawai sai ya ji tsoron Allah to kai ma haka ake so in ka zo za ka yi wani abu aka ce ka ji tsoron Allah to ka ji tsoron Allah suka duba suka ga yaya yaya ya za a yi za su iya fita ina ba za su iya fita ba to lokaci ya yi ba mu ambaci na ukun ba so wani sati insha Allah za mu faɗi na ukun sai kuma mai ɗauraya gaba ɗaya akan ma'anar hadisin abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓan harshe ina neman Allah ya mun afuwa Allah ya samu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh